ku yi subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa domin samun nishaɗantuwa faɗakarwa da ilmantarwa. Bismillahir Rahmanir Rahim Ta ki zama aure kashi na arba'in. Ana gobe zan bar garin Kano na kira Abdul ina zuba masa shakuɓa cewa ni bana son komawa Legas a yanzu. Haka za ki haƙuri ki dawo. ni ma sai fama nake da kaɗaicinki. i miss you so much mun daɗe muna hira Kamar na ji wata murya ta yi intruding yanzu za ka ci abincin na zuba maka na yi shiru ina sauraron abin da yake faɗa tare da nazarin murya da ta tabbatar min da mace ce kana ina mai sol ina restoran na zo na cin abinci ne jan haka ya sa na ya kwanta to a ci da ni an gama hajiyata bari na gama zan kira ki daga haka muka rabu Washe, gari na shirya da wuri ganin sai ya zo ya ɗauke ni tare da hana domin na ɗebi kaya mai yawa a cikin kayan kicin da mama ta siya min yana son na tafi da wasu na yi guzurin kaya da yawa kusan akwati uku na saka a gaba farkon zuwa na airport na zama ba ƙauya a yanzu kuwa na ce ta zama ba ƙauya a gurin sai faɗa mata yadda abubuwa suke nake kamar wata wadda ta saba hawan jirgi ko da yaushe misalin karfe biyu na rana jirgin mu ya sauka a garin Legas. kamun mu fito airport aka fara ruwan sama kamar da bakin ƙwarya a dole nan muka jira har sai da aka ɗauke ruwan sannan abdul ya iso ya ɗauke ni a mota nake faɗa masa ruwan nan da a ce muna sama aka yi shi zan tsorata sosai ya kama hannuna yana dariya matsoraciya ai jirgi idan ya sama wuce ruwan saman yake sai ya yi sama sosai sai dai ruwan a yi shi a ƙasansa ikon Allah duk da haka dai sai na ji tsoro ni fa har yanzu tsoron jirgi nake za ki saba ne ai ya yi magana a lokacin da ya rejectin kiran new mechanic da ke shigowa wayarsa ya yi hakan kusan su hudu har da haɗa da tsaki me ya faru kira da idan kai wa mutum ɗaya biyu ai ya isa ta ya za ka yi ta kira har na fitar hankali da zarar ka yi kira ɗaya ka ga ba a ɗaga ba ai sai ka ɗaga ƙafa wataƙila yana da uzuri ne yake son magana da kai ko dai menene shi ya sani ya ci gaba da tuƙinsa mun isa gida lafiya ƙalau mai gadin ya shigar min da akwatuna na falo na sami gidan an gyara shi fes an share ko ina an yi mofin kamar ina na cikin jin daɗi da farin ciki na kalle shi wa gyara gidan nan haka ya rungume ni ta baya wa zai gyara guri kuwa banda yaron gidan mai aikin ki Abdul na dariya ina jin daɗin haka wannan gyara ai ko ni ba zan iya shi ba domin har gobe ni dai jikina baya son aiki ko kaɗan na yi zaton zan samu tarba ta musamman a shimfiɗar mijina la'akari da kwanakin da ya kwashe bana gidan kuma shi ɗin ba mai hakuri ba ne kamar yadda ya faɗa sai dai bai yi marmari na kamar yadda nake tsammani ba hakan kuma sai ya taimaka min na samu kuzarin tashi da wuri saboda yanayin jikina sai nake jin kamar ma ba ni da lafiya sosai gajiya ta tattara a jikina kusan tun da na dawo kullun cikin bacci nake sai yawan kasala da kwaɗayi har abin da ban taɓa ci ba sai na ji ina sha'awar cinsa wasu abubuwa kuma da nake yawan ci a yanzu ba sa burge ni gashi bana ko iya kawar da tsintsiya a yanzu ruwan ti da safe ma sai dai Abdul ya dora da rana kuma ya dan gyara gidan idan ya dawo daga aiki yau kan bayan ya gama haɗa mana abin karyawa sai da ya complain cewa wai wannan layin da nake yayi yawa me dai tsoro na daya kar a ce ciki ne a jikinki wannan layin yayi yawa over ko da yake ban ga kina amai ba na kalle shi ina mamakin sa me abin tsoron idan ma cikin ne kamar ya san abin da zan tambaya sai ce karki mun fahimta bai bai ba ya bana son haihuwa bane a yanzu kawai dai gani nake kamar yayi sauri a ce mun fara aje yara tun yanzu yaushe muka yi auren ma me illa aje yara yanzu ba illa bane amma za su takura mana kin ga ba za mu samu morewa rayuwa yadda ya kamata ba already ina da yara hudu yanzu ni ba marmarin haihuwa nake ba gaskiya na fi sha'awar rayuwar hutu da jin daɗi a yanzu idan kana da yara hudu ni ai ba ni da ko ɗaya idan ma ciki ne ni ina maraba da shi ko da kuwa kai baka so haka ne kuma hausa suka ce an baro kyautar ranar haihuwa da a ce tun farko mun ɗauki mataki da haka bata faru ba na so in bijiro miki da magana amma tsoron kar ki fahimce ni abai bai ya sa ni shiru ya zauna kusa da ni yana kallon yadda na haɗe fuska baya ba na son haihuwa ba ne fa kawai ina son hutu ne kuma idan har magana cikin ta tabbata ba wani abu da zan iya sai fatan Allah ya sauke ki lafiya amin na amsa cikin rashin jin daɗin da ya bayyana a fuskata gano mijina baya son haihuwa a yanzu ya saka ni jin wani iri amma kuma ko menene dai zan riƙe abin da ke na, idan mata tabbata cikin ne Tun daga lokacin sai na fara fuskantar sauyi a gurin abdul ya da yake tarairaya ta sai rage share gidan ma da haɗa mana abin karyawa yanzu ba kullum yake ba ban ɗora masa laifi ba domin girka abinci da kuma gyaran gida aikin mace ne wani lokacin ma haka za mu kwana biyu uku har huɗu. bai taɓa ni ba ga yawan haɗe rai da yake da nuna min kyama a lokacin da na fara amai da tofar da yawo a gaskiya na ji babu daɗi domin wannan ne ciki na na farko kamar yadda aka sanar min a asibiti bayan na je san auna ni na yi zaton abdul zai yi farin ciki ya ji daɗi ne ashe shi baya buƙatar haihuwa a yanzu ta tabbata dai ciki ne ya faɗi bayan ya gama karanta takardar result ɗin da kuma maganin da suka rubuto min bayan sun saka min dokokin yadda zan kula da kaina da irin abin da zan ci na san ba ka maraba da shi na faɗa ina kallonsa sai ya murmushi ya taso daga inda yake zaune ya zauna a kusa da ni ya dafa ni ta ya zaki ce ba na maraba da cikinki ba haka ba ne na kalle shi to menene gaba ɗaya ka canza min abdul ya kwanta da ni a jikinsa haba mai sol ba wai ba na son haihuwa ba ne kawai ina jin kamar bai dace mu haihu yanzu ba ne To ya za mu yi tunda cikin ya riga ya shiga? Ka daina faɗar dacewa ko kuma rashinsa a yanzu. Ya sambace ni. Za mu iya zubarwa Nur. Na ɗaga daga jikinsa da sauri, na kalle shi, da gaske cewa yake mu zubar? Cikin shage ne da za mu zubar? A'a, saboda dai bana bukata haihuwa yanzu. To me yasa ka bari Safina ta haihu? Ita ai uwar gida ce, uwar gayya. Uwar gida aka sani da zuba yara rututu. da yawan mutane irina muna aure biyu ne saboda jin daɗin rayuwa ba neman haihuwa ba na me yake tsaye idanuna na cika da kwalla to ni ba zan zubar ba ina son abin da yake ciki na idan kai baka so shi ma ya miƙe tsaye zai dafa ni na buge hannunsa haba nur ki fahimta mana ji ko aikin gidan nan ba iya komai a yanzu saboda cikin nan kar ka sake bijiro min da wata magana zubar da ciki abdul ba zan zubar ba wannan ita ce matsayata na bar shi a gurin na shige ɗaki na rasa me zan yi sai kawai na rushe da kuka ina jin baƙin ciki rayuwa ta tafi min ba yadda na yi tsammanin ta ba laulayin ya ƙara min yawa ga rashin lafiya ba na iya cin abincin kirki sai amai abdul kuma ya raba ɗaki da ni wai shi a dole hura ni yake yi har sai na aminta na zubar da cikin kuma abu ne da ba zai taɓa samuwa ba har abada ranar asabar yana zaune a falo yana kallo na fito na zauna a kujerar da yake zaune sai ya kalle ni kaɗan ya ɗauke kai ina so don Allah ka maida ni gida har sai na haihu ko kuma ka roƙi baba ya ara mana hana ta zo nan ta taya ni da aiki wahalar nan ta yi min yawa ba na iya yin komai ga kuma ciwo ba tare da ya kalle ni ba ya ce kin dai rantsa sai kin haifo cikin nan ko nur ina son ki sani ni dai ke nake so ba na son haihuwa a yanzu kuma ban auro ki domin ki zo ki cika min gida da yara ba ba na maraba da haihuwa a yanzu ba na son abin da za ki haifa kowane iri ne kuma matukar biki yadda an zubar da cikin nan ba to zaki jefa kanki da abin da zaki haifa ne a cikin nadama na faɗa miki ba wai ba na son ki haihu bane zaki iya haihuwa nan gaba amma ba yanzu ba na rantsa ido na na buɗe hawa yana min zuba na ce ni dai ba zan zubar ba na miƙe tsaye ina jin zuciyata kamar za ta rabe biyu na shiga ɗakina na na kwanta ina hawaye hannaye na duka biyu da fa da ɗan ƙaramin ciki na ɗan wata ɗaya da sati uku bai kula na ba har sai da wahala ta min yawa ya ga ina rashin lafiya kamar zan mutu idan ina bukata abu babu mai mun. sannan ya waya da baba ya yi convincing ɗin sai ya da hana za ta dawo gurina da zama har sai na samu lafiya ranar da muka yi waya da ita a wayar baba sai na ji tana farin ciki da zuwa dama na san za ta yi saboda zaman gidan babu daɗi a yadda ta faɗa min a nan kuma za ta samu hutu ne kuma za ta ɗebe min kewa abinci ma sai wanda take so za ta girka ni ma na yi farin ciki amma kaɗan domin bakin cikin nuna min cewa baya son ciki na wani abu ne da ni kaɗai nake iya jin sa a raina kuma na aje wannan sirrin a zuciyata dan bana iya faɗa wa kowa can cikin bacci na ji ana taɓa ni hakan yasa na buɗe ido sai na ga wutar ɗakin a kunne Ta so mu yi magana ya riƙo ni na tashi zaune ina sanye da kayan bacci wando ne da ya tsaya iyaka cinya ta, sai ya ƙaramar riga mara hannu shi kuma yana sanye da pajamas dark green me ya faru na marza ido ajiya zuciya ya sauke ya kama hannuna ya riƙe nur ina son ki fahimce ni please ba ba na son haihuwa ba ne kawai in dai magana zubar da ciki ne zai fi maka kyau ka tafi ka kwanta ba zan zubar ba abdul ya ƙara sassauta muryarsa alamar rarashi ba ki gane ba ni gani nake ma kamar ba za ki iya haihuwa ba kalli kunkurin ki fa ƙarami ne sosai ko bai kamata ki fara haihuwa da ƙuruce ki kamar haka ba Safina ma sai da muka yi shekara biyu tukuna ta fara haihuwa. Babu wasu kalamai da zaka iya yin da su Abdul. Ne dai kawai abin da zan roƙa ka aje sirrin na a tsakaninmu. Ba na son uwata da san mijina ya juya min baya, kuma ba na son ta san baka son abin da zan haifa. Mu kwana lafiya. Na juya na kwanta na janyo bargo na lallaba har kaina. Kwafa na ji yayi, ya tashi ya fice ba tare da ya kashe mu wutar ɗakin da ya tara a kashe ba. Tashi ne zaune ina hawaye. Daren bai min daɗi ba, saboda haka ba rantsa ba sai bayan na gama sallah ne nake shingida a jikin gado sannan bacci ya dauke ni kaɗan domin ban daɗe ba na farka saboda kiran da yake ta kwala min kamar zai tashi gidan na zabura na fito falo ina kallon sa karfe nawa biki haɗa abin karyawa ba ko salon yi magana ki ce layi kike ke ga mai ciki zan shiga na haɗa yanzu ita ce amsa da na bashi sannan na cire hijabi na na aje akan kujera na shiga kicin na fara ɗora ruwan zafi ina tsaka da soya kwai amai ya taso min domin ba na son karnin kwai a yanzu da gudu na fito na shige ban ɗaki ne amai na wanke bakina da hannuna da fuskata sannan na fito na ci gaba da aikina sai da na gama haɗa masa komai na kawo dainin na aje sannan na koma kicin ɗin na gyara shi na fito cike da gajiya sai na ganshi da shirinsa na fita kallon mamaki ne masa kamin na magana ce ba zan iya cin wannan breakfast na ƙazanta ba sai ki zauna ki ci na ji wani bakin ciki ya ratsa ni yanzu ya san ba zai ci ba kuma ya saka ni girki ai ya sani dole zan yi amai me yasa bai kirka da kansa ba da kallo na bishi har sai da ya kai kofa sannan ya juyo ya kalle ni ya ga har lokacin kallonsa nake na ma kasa motsa daga inda nake tsaye barakallah masha Allah babu abin da zaki iya yi da ni idan ki ko mugun nufin ki a zuciya ba zai min komai ba na sha tabara na sha yasin nan gani nan bari Abdullahi kam duk wani nufi da kike da shi a kaina sai dai ya koma kanki lafiya zan tafi lafiya zan dawo kuma lafiya zan ci gaba da rayuwata ban san lokacin da hawa ya zubo daga idona ba shi kuma ya buɗe kofar ya fita ya bar ni rungume da bakin ciki a gurin na zauna ina tambayar rayuwa me yasa take min haka yana tunanin kamar na dace sai kuma wannan abin ya bullo min kamar an karfafa min gwiwa haka na ji sai na miƙe ina faɗa kaina cewa zan iya jure wannan ma gara bakin cikin gidan miji da wanda zan fuskanta a gidanmu ko kuma unguwarmu da ake na na shiga ina gyara ina mamakin wai haka safina take rayuwa da shi idan yana kusa da ita ko kuwa dai ni yake yi haka saboda baya son haihuwa wataƙila shi sa take son karim sosai take ta rufe ido tana aikata abin da zuciyarta ta so wa sani ma ko ita ma ba ta jin daɗin zama da shi na yi zaton shi zai aika mata da kuɗin mota ko ya sai mata tiket ɗin jirgi ta zo amma bai yi ko ɗaya ba dan kuɗin da nake samu gwansa lokacin da yake so na so na haɗa na ba mai gadi ya saka mata a POS ta account mai POS ɗin unguwanmu sannan na faɗa mata ta rubuta namba waya ta a takarda saboda idan ta iso ta a ruwayar wani ta kira sai na faɗa mata inda za a kawo ta sanin ɗakuna biyu ne a gidan yasa na kwashe kayan Abdul da suke ɗaya ɗakin na dawo da su ɗakina kamar da yadda suke a da domin ba zan kwana da ita a ɗakina ba shi kuma ya kwana a ɗaki ɗaya daban Haka ma bai dace ba kuma za ta iya fahimtar kamar ba ma zaman lafiya a tsakaninmu ana gobe za ta taso sai gashi ta kira ni da baƙon namba ta faɗa min ƙaramar waya ce mama ta bata tare da layi a ciki kuma ta ƙara mata da wani kuɗin da za ta riƙe saboda expenses na hanya na ji daɗin hakan sosai domin zai taimaka mu rika communication kamin ta iso washe gari misalin ƙarfe shida na safe na kira ta don ta faɗa min tun asuba za ta tasha do bayan awa ɗaya sai na kira ta ta faɗa min yanzu suna gari kaza da haka dai suka sauka a Legas. Na faɗa mata sunan unguwanmu, ta tari okada ta hau. A nan sai da aka ƙara ɓata lokaci saboda yamma ta yi, akwai cunkoson mutane sosai. Yana jin an taɓa get na fito daga falo da sauri na. A lokacin da muka hango juna ni da ita sai murna ta ɓare. Na je gurinta a guje, ita ma ta yi kaina a guje. Ta baje kayanta a gurin tana murna. Sai tsalle nake ina direwa tsabar murna da jin daɗin ganin 'yar uwata, domin na san abubuwa za su zo min da sauƙi. mai gadin mu ne ya riko jakarta ya shigo da ita cikin falo sannan mu ma muka shiga yana tambaya ta ina mama ina baba sai da ta huta na ka mata indomi da na dafa ta ci sannan ta bani labarin yadda aka yi ta rigima kamun umma ta amince mata ta zo saboda ganin take idan hana ta zo sana'a da take za ta gurgunta babu mai fitan mata da awara abdul bai dawo gidan ba sai misalin karfe goma na dare yana zaune a falo ina kallo ya shigo fuska babu annuri A lokacin Hana ta yi bacci a ɗakin da na nuna mata za ta riƙa kwana. Sanda zuwa, ya kamar bai ji ni ba ya nufi ɗakin. Hana tana ciki, na mai da kayan ɗaki ɗakina, tare za mu riƙa kwana sai ta tafi. Ya juye kalle ni. Saboda ki raina ni ko saboda me? Babu sanarwa babu komai za ki kwashe min kaya ki kai can? Kuma ki aje ta a nan? Amma dai ai ba falo za ta kwana ba ko? Ko ba zai yi na kwana da ita ɗaki ɗaya ba, alhalin kana mijina. na faɗa maka ba na son kowa ya san zaman da muke yi amma idan hakan ya ɓata maka rai ka yi haƙuri gwantan tsaki ya ja ya wuce ɗakina ba da ransa ya so ba Allah ka ga halin da nake ciki Allah ka shirya min mijina ka karkato da shi ya fuskance ni na yi addu'a na shafa sannan na miƙe tsaye na bi bayansa washe gari ma bai ci abin da na girka na breakfast ba saboda ni na girka Hana tana ɗaki tana ta baccin gajiya ba ta farka ba sai karfe sha ɗaya na safe a lokacin Abdullahi ya daɗe da barin gidan tsintsiyar da ke hannuna ta karɓa kawo na share miki ba don ki ba na kai mata dundu a baya dama ta fi ni naman jiki ni babu komai a jikina sai ƙashi ba kamar ita ba da take da cikar gaɓar jiki wasu har cewa ma suke nice kanwa ita ce yaya ta share gidan nan tas ta gyara ko ina sannan ta ɗora mana girkin rana bayan ta gama cin nata breakfast ɗin Anan nan ma mun sha hira har mama ta kira a waya muka gaisa na kira baba muka gaisa sannan ya faɗa min hana ba za ta daɗe a gidanmu ba da zarar na fara samun sauƙi za ta dawo a haka ɗin ma na masa godiya domin ya yi ƙoƙari da ya barta ta zo a ranar ma hana ba ta ga abdul ba washe gari ma ko da ta tashi ya tafi aiki har take tambayar su ba sa samun sukuni ne tun safe suke fita kuma ba sa dawowa sai dare ya yi sosai na yi mata ƙarya da cewar yanayin aikin ne yanzu a haka sai da ta kwashe kwana biyu a gida sai a rana ta uku suka haɗu kasancewar weekend ne babu aiki kuma ita ke girka mana abin karya a yanzu na ji daɗin ganin ta da yayi buri na ya gane ba ni nake girkin ba yanzu ya rika ce, saboda kar ya uwata ta zargi wani abu. sun gaisa cikin mutunci ya mata ya gida ya mutanen gidan do ta amsa da lafiyar su kalau a ranar ni da ita da shi duk a dainin muka yi breakfast yana ta jefa masa hira amma sai ya ga dama yake amsa arziki na ɗaya bai faɗi wata magana mara daɗi ba har muka gama sai da zai tashi ne ke tambaya wa zai girka abincin yau Hana za ta girka A ita ke girka a kullun yanzu me za a girka me kake so na tambaye shi sai ya kalle ta kin iya dambu babu abincin da hana bata iya ba ta fi ni kokari ita ba ta jin wahala aiki da girki ma sai na ci zan tabbatar ya amsa ba yabo ba fallasa kamar dai bakan magana kuma kamar bakin gaskiyarsa kenan na yi murmushi shi kenan sai ta baka mamaki kuwa ya kalle ta kaɗan ya ɗauke kai za mu gani na yi dariya ita kuma ta yi murmushi sai da ya bar dining ɗinsa sannan take faɗa min next time za ta zuba nata abincin ta ci a ɗakinta saboda me ni dai kawai na fi jin sakewa ki banni na ci a ɗakina ko kuma ku ci a falo shi kenan ba dole ai sai rai na so na faɗa mata ina dariya ya ci abin da ta girka da rana saboda a gida ya yi ne bai yaba ba amma kuma bai isa ya ce babu daɗi ba domin kowa ya ci dambun a ranar ya san ya yi daɗi da haka dai har ya gaji ya fara yaba idan ta yi girki wani lokacin har cewa yake a sake yin miyar jiya sannan a hankali ya fara sakewa da ita ita ma ta ɗan sake da shi har sukan zauna su yi hira a falo a gaba na ranar yake tambaya ta makaranta ta faɗa masa ta ƙare amma bata ci gaba ba saboda tana jin babu ba zai aminta ba in dai haka ne sai mu riƙe ki a nan a saka ki a makaranta ga makarantu nan masu kyau anan. kuma da ganin ki zaki kokari ba kamar nur ba na kalle shi da sauri ina haɗe rai irin na wasa jin yana shigar mata a yau domin idan yana wasa da ita nuna yake na fi ta iya komai alhalin ya san kuma tafi ne. ni yau kuma ya yi saurin kai hannu ya taɓa ni ke wasa nake ta ina za ta fi matata kokari kawai dai ina ɗan ziga ta ne kar ta ji babu daɗi muka yi dariya dukkanmu bayan magariba ya fita titi zagayawa ni kuma na dawo falo na zauna inda hana take cin abinci nur gaskiya yanzu kam kin dace yadda kuke rayuwa da abdul abun yana burge ni allah ya sa hakan ya dore. amin na amsa ina hamma dan tunda na shiga wata na hudu nake yawan baccin dare da zara an yi magariba zan fara jin bacci sosai sai bayan sallar isha ya dawo tare da tsarabar suya hana ta dauko katon plate aka zube kamun kowa ya kai hannu ni hanna kai baki tare da albasa da tumatir sai da na ci yanka biyu sannan ya kalli hana ya ce ci mana sai ta miƙe tsaye bari in ɗauko plate a saka min kamar ya ki saka hannu mu ci tare hana kar ki zama ba ya 'yan zariya mana maka kwashe da dariya dama kowa ya san 'yan zariya bayan kanawa ne ni dai zan fi jin daɗin na ci ni kaɗai wallahi ba zan zuba ba idan ba za ki zo ki sa hannu mu ci tare ba sai dai ki haƙura da ci jan ya yi rantsuwa cikin zafin rai ya sa ni ma ne mata magana sai ta dawo ta zauna ta sa hannu muka fara ci tare dukkanmu har hira ta biyo baya yana faɗa min gurin wani basaukwace mutumin yabo ya siyo suya a take kuwa hana ta fara santi hanna tana da wani kilishi da mama ta taɓa bani da na je mata ban kwana ta ce daga sakwata aka zo da shi a local government ɗin dange dangin kilishi muka yi dariya har sai da na sarki ya takan sai daga baya ta gane santi tai na ji daɗin yadda abdullahi yake kula hana na farko na yi zaton wulakanci ne zai biyo baya bayan zuwanta gida sai ga shi ni ya canza min na samu sassauci na yadda yake mu'amala da ni daga samun cikin sai dai kuma a duk tsawon lokacin abdul baya kai hannunsa balle jikinsa nawa za mu kwana a gado ɗaya mu tashi amma ba zai bari ko a kafaɗarsa na kwanta ba na yi masa uzurin wannan saboda na san baya son ciki wataƙila yana hora ni ne har yanzu da ɗaya ɓangaren kuma bana mamakin ƙaurace min da yi